hello barista na'am me gaddama ne to ina jin ka na duba zum din gaba ina ga shiru ko ban kamo channel din daidai bane au wala batun shari'ar nan an shiga yajin aiki kuma yajin aiki barista wallahi daga sama ne ba daga ni bane yanzu duk wai kudin da ka tafi da su aka tantance ma kudi buhu ga bata da shi kana kallon maimakon ka yi kokari ka ce yau zan tafi cikin gidan nan ka bar nan a makabarta maimakon shi ka yi kokarin fito min da shi yau baka ce za a fita da shi daga daga masarautar na ni in shiga mutane suna yin ganin mai unguwa fa yanzu abin da nake so da kai ka kwantar da hankalinka na ga littafin nan ma da na daɗe ina nema ina shiga za a karanta layin chapter ziziko wanda da an karanta shi za a goge wannan dokar da suka kafa kuma na tabbatar maka da kai ma ya ka shiga barista na'am yanzu a ce ba za a tashi daga yaji ba sai a kai na za a ce za a daga yaji ba fa yaji ba yajin aiki aka yi barista gidan da sauro shi ma ya kamata a fito da shi wallahi tun haka ne ba matsala ka dan jira dai ka dan jira ina makabarta fa eh ka jira ka yi adda a ciki hello barista na'am mai gaddama ne to ina jin ka na duba zuɗin na ga shiru har yanzu shiru ko ba kawo can din bane a'a ai an shiga yajin aiki baka gani ba a'a ba barista duk zaman da muka yi da kai muka yi duk kyawawa a buhu buhu gabatar da wannan fa kuɗaɗen kuma yanzu sai ka banda a cikin bukamarta a'a ai ka san yanzu daga sama ne yajin aikin amma da an dawo za mu zauna za mu karanta constitution chapter 3 layin oriye siki to shi ma kenan za a <laughs> hello barista na'am me gaddama ne to ina jin ka na duba zum din gaba ɗaya na ga shiru ko ban kamo channel din daidai bane au wala batun shari'ar nan an shiga yajin aiki kuma yajin aiki barista? wallahi daga sama ne ba daga ni bane yanzu duk wani kuɗin da ka tafi da su aka tantake ma kudi buhu ga bata da shi kana kallon maimakon ka yi kokari ka ce yau zan tafi cikin gidan nan ka bar nan a makabarta maimakon shi ka yi kokarin fito min da shi yau baka ce za a fita da shi daga daga masarautar nan ni in shiga mutane suna ganin mai unguwa fa yanzu abin da nake so da kai ka kwantar da hankalinka na ga littafin nan ma da na daɗe ina nema ina shiga za a karanta layin chapter ziziko wanda da an karanta shi za a goge wannan dokar da suka kafa kuma na tabbatar maka da kai ma ya ka shiga barista na'am yanzu a ce ba za a tashi daga yaji ba sai a kai na za a ce za a daga yaji ba fa yaji ba yajin aiki aka yi barista gidan da sauro shi ma ya kamata a fito da shi wallahi tun haka ne ba matsala ka dan jira dai ka dan jira ina makabarta fa eh ka jira ka yi adda a ciki abin naka ka saka san nawa aka tuno hello barista na'am me gaddama ne to ya ake ciki ta samu ne na duba zuɗin na ga shiru ya kara yin konsert la la la la la la la Allah kawo mu kashi hello aran ran ne barista na'am wai haka za mu kuma ko kuma ai ba barista ba eh, la la la la la la Allah kawo mu kashi Allah. Aran ran ne. Aran ran ya ke ciki ne. Wani ya za a na kunna zum din na ga shiru ba. Zum kuma. Eh maganar masarauta da aka yi shari'a yau bana. Oke shari'a da za a yi? Eh. Ai an daga. A'a. Me yasa? Yajin aiki muke yi. a kan ba ku zubar bada mutanen nan fa yajin yajin fa'ido ido a'a muna yajin aiki a bar abin nan kawai su ma su huta uban jagwal na'am yana da kyau ku duba wannan lamarin kai daga sama ne wallahi yajin aiki muke yi ha ai kawai ba su ji babban sallah tare kawai action la la la la la la la Allah kawo mu kashe Barakallah. wa barakallah bane. aran ma ne yauwa aran ma naka ne yauwa ya ake ciki ne wai lafiya kuwa magana ta masarautar nan ne yau shari'a da ake yi an ya ya mun kula la la la la la la la la Allah kawo mu kashi wannan wayoyi da kuke gani tabbas mun yi odar su kuma yanzu haka mutane na nan da tururuwar ibar su saboda akwai sauki a tattare da su kuma masu lafiyar su ma bambancin su kadan ne ba kowa ne dama yake buɗe sikirin ɗin waya sai buɗe ta te faɗi ba ta yi girma a hannu ya ta danne danne dama da ka rufe ta dama haka yake amfani da ita kuma bambancin su da waccan da wannan akalla ya fi dubu ɗari bakwai da ɗan motsi wannan kuma za ta biya ma bukatunka kuma ba ta da bambanci da sabuwar dan jikinta ita ma sabuwa ne ba ta ba aiki da ita ba ina ga wani tsotsayi ne faɗa musu da har sikirin din ciki ya dauke ko da mai sikirin ɗin ciki gaskiya ba wahala garin buɗewa da rufewa sikirin din zai iya daukewa kowane lokaci muna ba da lambar da zaka iya odar ka akan farashi mai sauki zaka yi magana a whatsapp ko ka kira a wannan lamba 08067009999 zaka iya odar ka a ko ina kake a faɗin Najeriya